A can ƙasar Taiwan kuma ma'aikatan ceton rai sun yi amfani da motar ɗaga kaya wajen ɗago garwar jirgin fasinjan da ya faɗi a wajen garin Taipei wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane 20 wasu da yawa kuma ba amo ba labaransu. Jirgin na TransAsia Airways ya tunkuyi wata gada ne bayan haka ya fada cikin rafin kilon jin kaɗan bayan tashinsa yau Laraba. Saura kiris ne dai jirgin ya kara da wasu gine-ginen benaye da yawa da ke a wurin. Tuni dai masu aikin ceton rai suka kewaye inda jirgin ya faɗi kuma sun iya ceta akalla mutane goma sha biyar ciki har da wani ƙaramin yaro.